Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. salamu alaikum. fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Amurka na kira ga Isra'ila da ta rinka auna takamaimai inda za ta kai hari wa shugabannin Hamas a Gaza maimakon ruwan bamamai da kuma ayyukan soja a ƙasa. In ji mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Juma'a. za a samu sauyi zuwa wani bangare na wannan yaƙi wanda zai mayar da hankali kan ingantattun hanyoyi wajen kai hari kan shugabannin da kuma ayyukan leƙen asiri kamar yadda ya shaida manema labarai yayin wata ziyara da ya kai isra'ila sullivan ya ce lokacin da ainihin hakan zai faru da kuma yanayin da za a yi za a ci gaba da tattaunawa mai zurfi tsakanin amurka da isra'ila a lokaci guda kuma sojojin isra'ila sun ba da rahoton cewa sun kashe wasu 'yan isra'ila uku da aka yi garkuwa da su bisa kuskure yayin farmakin da suka kai ta ƙasa a zirin gaza babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar riya admiral daniel hagari ya ce sojojin isra'ila sun gano mutanen jiya juma'a kuma suka yi kuskuren rashin gane su a ɗaya bangaren kuma rundunar sojin isra'ila ta ce tana guna da bincike kan kisan gillar da aka yi wasu falasɗina biyu a yammacin gabar kogin jordan bayan da aka kama sojoji ta hoton bidiyo suna harbin mutanen da ke kusa da su lokacin da ba su zama wata barazana gare su ba hoton bidiyon da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta isra'ila bit taslim ta samu ya nuna sojojin isra'ila biyu suna bibiyar mutanen yayin da ɗaya ke cikin wani hali shi kwaɗayan alamu sun nuna baya ɗauke da wani makami a wani sumame da aka kai sansanin 'yan gudun hijira a gaɓa yammacin kogin jordan har ila yau jiya juma'a 'yan isra'ila sun ce sun dakatar da wasu jami'ai biyu da aka ɗauka a faifan bidiyo suna dukan wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto na falastinu a gabashin birnin kudus yayin da sudan ke cika watanni takwas da fara kazamin yaƙi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu goma sha biyu tare da raba miliyan shida da muhallansu. su Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci yi kaɗan. Wani sabon bincike na abinci da aka fitar ranar Juma'a ya yi amfani da kimiyya wajen kimanta wadatar abinci. Ya yi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan goma sha takwas a faɗin Sudan na fuskantar matsananciyar yunwa. Waɗannan alƙaluma su ne mafi girma da aka taɓa samu wanda ya daidai da lokacin girbin Sudan lokacin da ake samun karin abinci in ji adam yo mataimakin wakilin abinci da noma a sudan da yake magana da 'yan jarida daga jihar senar ta sudan ya ce matsalolin abinci na ƙara ta'azzara sakamakon rikice-rikicen da ake ci gaba da yi da kuma tashashen hankula da karancin noma da tsada abinci da sauyin yanayi da kuma gudun hijira Wasu iyalan falasina biyu a nan Amurka sun shigar da karan gwamnatin Biden suna masu cewa gwamnatin ba ta yi wani abu ba wajen kwashe 'yan uwansa Amurkawa da suka makale a Gaza kamar yadda ta yi wa 'yan Isra'ila kuma Amurkawa. A kwanakin bayan harin da kungiyar Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba, gwamnatin Amurka ta shirya jiragen haya daga Tel Aviv zuwa Turai domin taimaka Amurka barin Isra'ila bayan da kamfanonin jiragen sama da dama suka soke zirga-zirga a ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta taimaka wa falastina kusan 1,300 na amurka ficewa daga gaza tare da tserewa harin ramuwar gayya da isra'ila ke yi a wani bangare ta hanyar daidaita fice wasu zuwa makwabciyar masar tare da hukumomin isra'ila da masar sai dai amurka ba ta ɗauki matakin shirya jiragen da aka keɓe ba ko kuma ta taimaka wajen tabbatar da ficewa wasu amurka kimanin tara mazauna yankin da 'yan uwa da ke ci gaba da makalewa a gaza in ji iyalan amurka wanda ke karar gwamnati sun ce hakan ya saba wa su na tsarin mulkin da su ya ba su labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin na Lafiya lau barkamu da ganin asabar ta ukun karshe a shekara ta 2023. Da fatar an shekara lafiya. Barka ka de mun shekara lafiya kalau. Ya shekara. <laughs> Wallahi alhamdulillah. Ya mutan gida. Da lafiya limi. <laughs> To ba da laba ba ka ce hmm. kyau alƙawari cikawa ko? Haka yake. To dama dai kamar yadda muka saba mukan yi gaishe-gaishe da da bakinmu sai yau muka ce kofa ce buɗe da za mu ba masu saurare dama. Haka ne su masu faɗa da bakinsu. Da bakinsu kana kuma su gaya mana labarin da ya fi burge su a wannan shekarar. Mm. banda haka kuma su kuma su bamu labari da bakin su mm. duk za a haka idan Allah ya nuna idan da ikon Allah to amma kafin nan baba bari mu bude wannan zango da miƙa gaisuwar fata alheri da taya muna amma daga wannan ita kenan domin eh, eh, daga yau din nan wannan kofa mata mun rufe ta mun rufe ta eh haka ne an daina auren raki eh, auren raki masu auren raki su dakata kware ko za a ji gidan da wannan <laughs> sai ma ko sai shekara mai zuwa idan Allah ya nuna mana gaskiya to za mu rufe wannan zango na zuwa bukukuwa da mika sakon fata alheri da taya murna ga iyalan malam abdullahi madi dole kaina a waɗanda za su aure da 'ya'yansu safa'atu abdullahi dole kaina za kuma a yi auren ne ranar laraba 27 ga wannan wata na disamba da karfe 6 na yamma a gidan alhaji usman dole kaina da ke badariya kana kasan aure a gida kwana da kwanaki ake ana yin shi eh, ran farko kenan baba na in baka iya zuwa na farko ba ko ka je na biyu ko ka je na uku ko ka je na hudu to kaga kwana hudu kwana hudu na abu daya to ba <laughs> to ba ba rana ta biyu mm. ko wato ok to ranar farkon dai sa lalle kenan mm. ran ishirin to rana ta biyu wato yinin biki shi kuma za a yi shi ne ranar juma'a da karfe goma sha biyu na rana shi kuma za a yi shi ne a block 80 gida lamba 109 a alero quarters duka a garin kaduna kana a alero quarters ban san kowa ganin kaduna ba ne gaskiya to sai rana ta biyu wato za a yi nin biki ranar juma'a 29 ga wata da karfe goma sha tara da karfe goma da karfe goma sha biyu na rana yawwa za a yi shi ne a wani ablo 80 lambar gida 900 a alero quarters sai rana ta uku baba hmm. walima kila irin wani zamu ai kwarai kwa ai ai wannan nan muka bi waye baba an je za a je wuce to ah, wannan rana ake dako ana ma magana <laughs> nan ne za a ga baba ya sa eh, haba eh dubu daya da dari biyar dubu daya da dari biyar ana <laughs> ina ina ruwan baba ina akwai kura eh, da ka baba hada batu <laughs> ba ma wasa ko baba ya haka zo don gawa to ka gane ko kwarai ko wannan tsohon tarihi to baba eh, ranar walima nan za a yi ita ma rana 29 amma wannan da karfe 4 za a yi hmm. shi kuma za a yi ne a KB TV to sai rana ta hudu to ita ce ranar ɗaukar amarya hmm. To da fatan za a yi wannan buki lafiya wato wannan fa'yar mu ce baba. Na'am. eh diyar eh, abokin aiki Maryam Atuto Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa an yi adace. Ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To baba bari mu eh, mika gaiso fata alheri da taya murna wannan auren da an riga an yi shi auren yalan James Tembe Hele da na Dalla da Haruna Wundu na 'ya'yansu Hele Williams James da Marsa Haruna Wundu an yi auren ne rana Alhamis dinnan da ta gabata to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. Bari kuma mu mika gaiso fata alheri da taya murna ga ango da amarya Anna Lawal da angonta Jonathan Emni Nyam waɗanda waɗanda za a ɗaura mu aure a yau dinnan a ekwa gospel yutan da karfe goma sha ɗaya na safe a kuma yi walima a murum semurumba murumba college bolcott da ke titin zaria to allah sa an ya a dace allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin sai kuma gaiso taya murna ga iyalan malam biliya bala da na malam kabiru yusuf na aure 'ya'yansu barista muhammad biliya bala da amaryarsa dr fatima kabiru yusuf wanda za a daura ranar juma'a 22 ga watan disamba wato juma'ar makon da ke tafi kenan a masallacin annur da ke abuja bayan sallar sallar juma'a to allah ba zaman lafiya da kuma zara'a ɗayya ba amin sun amin aka ce kyan alkawari cikawa to amma kafin mu kai ga wannan zangon mm. inda za mu ba su masu saurare damar sada zumunci da bakinsu da kuma bayyana mana labarai da suka fi ɗaukar hankalinsu a wannan shekara mai karewa da kuma ba mu labari na kansu. Haka da ne daga bakin su. Yau daga bakin su yau muna tare da babban bako. Eh, mun yi bako. <laughs> Eh, lalle ne. <laughs> a ce abokin aiki da muka daɗe muna jira eh. wato shi victor matthias haka a shine yau gashi Allah ya kawo mana sai a ce wai amarya sasha hausa to yau shine angon shine angon sashi hausa <laughs> shine angon sashi hausa ba shakka wato ne sabon ma'aikaci da ya iso nan washington dc makon da ya gabata to aka ce shi ma waka waka zalika bari mu mushi abin da muka yi masu sauraro waka a bakin mai ita ta fi daɗi wane ne victor matthias to victor dai dan jarida ne kaman yadda dai muka gani gashi nan dai na zo na samu aiki a nan muryar amurka kuma gashi nan har ta kawo ni birnin washington kafin dai daman na fara kafin na iso birnin washington daman na yi aiki a gidan talabijin na channels a lagos kafin nan na isa abuja to kafin na fara aiki kuma na yi jami'a a jami'ar maiduguri kafin nan kuma na yi sakandare a sakandaren tarayya a kwali kafin nan kuma na yi makarantar firamare a bright future international school numan da ke adamawa state takaice dai eh. victor matthias kenan <laughs> eh, nan da ka ji dan jarida nan da na kawai cikin kankanin lokaci ya ba tarihi shekaru kusan talatin amma da son samu ne da mun hmm. da mun mushi halin mu na yan jarida mun eh. mushi tambayoyi ah. amma bari mu ja kila da daga dan an bari mu kyale shi da ibrahim ka almasi akwai wani lokaci <laughs> yawa bari mu kyale shi da ibrahim ka almasi shi ne zai tarihi shi ne shi ne zai zai daɗo wani tuwo a madadin shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto muna maka barka da shigowa wannan iyali muna kuma yi maka fata alheri to kafin baban mu kai ga wancan babin bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. mana gangar hannun gido tafi hmm. sako daga bakin mai shi dukkan waɗannan sakonni an aiko su ne a wannan layin mu na sada zumunta whatsapp Sashen Hausa na murya Amurka sunana Sanusi Maɗattari daga nan jihar magaram a shamhuriyar Nijar. To albarkacin wannan dama da kuke bamu ta karshen shekara zan yi amfani da ita na miƙa sakon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin ma'abuta sauraron wannan tasha ta murya Amurka. Da farko akwai Isuhu Maƙeri Maɗattai sai Ilyas Yakuba Digawa ba zan manta da Yakuba mai aski ba da raka ba sai Musa Malam Indu Kazawai. Akwai haɗa mai kwamfuta mai yama sai Mamman Sani Dauda Cinwaza akwai Malami Kura garin Sarkin noma sani da'u alas katsatsin barim akwai abari abdullahi karangim hamidu kalallabuwa da ke jihar difa baban gida garin umar sabuwa a jihar maradi muhammadu nura abubakar salifu shima a jihar maradi akwai isaka mai tambo angon gwambalki na gidan rajin dalal fm da ke tsibirin dogon dutse a jihar doso sannan akwai lawal sade daura sai mansur babawura na faɗa akwai iliya mai shayi garkin daura sannan ba zan manta da zane da alif wanda yake mutuk anan da magaran ba sannan akwai wani sabon tele gogo da daukacin ma'aikata da ma masu sauraron tashar murya amurka ah, assalamu alaikum ne ah, magana hafizu balara da gusau shugaban muryar talaka shan jihar zamfara anti grace da baba yakubu ina muku fatan alkhairi da sauran dukkanin yan uwa ah, yan uwa da ma'aikatan ku baki da gaskiya ni labarin da nake ganin shine gwarzon labari na ko kuma in ce shine ya bani mamaki a wannan shekarar ta 2024 cikin labarin shine labarin da zai ya bayar recently akan mutumin nan mai rabon macizai fada gaskiya labarin nan ya ya kiɗi ma zan ce ko kuma ya bani mamaki sosai saboda a ce a wannan lokacin a ce an samu mutum mai raba mace zai fada a zahiri labarin nan gaskiya ni shine gwarzon labari na wannan shekara na gode hafizu balarabe gusau Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana isa ka mai tambo angon balki baban latifa na gidan radio da lalafiya nan tsibirin dogon duce jamhuriyar Nijar. a hilin a bari ya huce da farko dai ina muku barka da wannan lokaci sannan yana son ku bari isar da gaisuwa ta zuwa ga abokanni na arziki daban-daban musamman da wanda suke sauran wannan hili na a bari ya huce irin su mai jima'a kwantabul na bangana irin su dakushin maza dan bube masoso irin su dauda sama-sama ta yi yaro nisa nan cikin garin cibiri irin su samba sarkin rahinan tsibiri irin su bizu oganan garin tsibiri irin su yayabawa na radio dalil fm nan tsibiri irin su sahiya abdu na radio dalil fm tsibiri irin su hassan mulari na radio dalil fm tsibiri da mamman mahi bubakar shi a na radio dalil fm tsibiri sannan yana isar da gaisuwa ta zuwa ga yahaya danno azare da kuma ado salati goma ga annabiyar jau da shi da matan nashi fati da jamila da fatan duka sun tashi lamu lahiya haka zalika yana isar da gaisuwa ta zuwa ga magajin garin girgir wato malam isa da fatan an tashi lahiya ina isar da gaisuwa ta zuwa ga zakin soyayya da baram jihar da magaram sannan da yakubu mai man funtuwa da kuma isa jikan mai saje daga toro sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga yakubu mai aski ba da raka ina isar da gaisuwa ta zuwa ga dukkan ma'aikata na radio da lul fm da dogon duci da kuma matankari da balle yara da kuma nan tsibiri na gode sashen hausa na murya amurka sannan kuma yana muku barka da shekarewa haka bayan sakon gaisuwa ta a hilin bari ya huce labarin da ya birge ni ya bani shawa ya kuma bani dariya a cikin wannan shekarar da muke ban kwana da ita shine labarin da kuka ba suwa na masu korar shanu wanda daga cikin mayan shanu daga cikin shanun wato suka kubuto masu kore suna biyar da gudu sun gwamayo police station na cikin daji daga nan wanda ke gaba ya bar wasu mutane baya suna tare suna kura wa'annan shanun sai su na bayan suke ce mishi in ka kai in ka cin musu in ka kai gare su ka kame babban su kuma ofishin 'yan sanda suna ji ko da suka ji hakanan sai babban ya ramta cikin nakare su ma suka bi shi suna tunanin cewa wato suna za a kama ba san ko shanu na aka ci in ya cin musu ba shi kame babban gaskiya suna matukar ba mu dariya sannan anti alheri grace da kuma baba yakubu makeri na sad da gaisuwa mai yawa da fatan alheri zuwa gare ku kuma ina muku fatan alheri kuma ina muku barka da zagayewar wannan shekara da baba to sai kuma <laughs> labarinmu na mako eh. shi ba daga bakin mai shi haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da fatan an wani cikin koshin lahiya alheri barka da marici da fatan kin wani cikin koshin lahiya a gaida baba ko makiri ya ayyuka kuma ya fama da jama'a masha Allah to ina mika gaisuwa da fatan alheri kowa da kowa da ke cikin radio amurka sunana nasiru dan uwa a nan birnin maradi da gyaran waya yayi to gurbi alheri labari ne yake da shi wannan wasu wani bawan allah ne taho sai biyo bakin hanya yana cikin tahiya sai bawali ya kama shi da bawali ya kama shi irin wannan dare ne can bayan sallar isha'i da bawali ya kama shi ya yi tsaye na wutsari wutsari ya kai daɗi sai ga wasu mata su uku sun taho to da mata suka taho su uku suna daidai suna kawowa sai tusa ta kubce mai bir sai wata ce kai kai kai kai ana ruwa ana da cikin matan wata ce ana ruwa ana ya ce to da ga wani kyahot ya ci uban mutum eh, shi ma'anar shi an an je gaba ya je gulman shi ana yi gaba ya an kai gulma to ya san da magana ta to ka zai can uban mutum to fatan alheri a tashi lahiya zan za ya na mauti ayar ƙwar'ani ce duk zan da na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan ya mutuwa da zai yi wadana tube ta. To baba mun kammala wannan rikodin kuma sai muka samu wannan labari mai nauyi na rasuwar tsohon abokin aikinmu Alhaji Kabiru Fage. Gaskiya baba na. Ai, ina hmm. kiran shi baban yaya dan komai bayan yayi ritaya eh, eh, yakan kira ne hmm. ah, muna magana lokacin yana najeriya kafin ya sake dawowa nan hmm. eh, kamar yadda kake gani tun da aka sanar da rasuwar shi a cikin ah, eh, a hmm. email da aka aiko a ofishin kake ta gani eh, ko ta ina farare bakake kasancewar shi kakken dattijo haka kowa yana bayyana yadda dattijo ne ba za ka ji ba shi da hayaniya ba za ka ji bakin shi ba sai dai aiki in ya shigo abin da ya sa gaba kawai shi kenan hmm, hmm. eh, to idan allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu yi shiri na musamman domin a tunawa da shi babban yayanmu marigayi alhaji kabiru fage sabili da haka duk da yake mun sanar cewa za mu ci gaba da ba masu sauraro shekaru dama mm. aka ce kafar giwa ta taka ta rakumi baya ta haihu sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu shiri na musamman domin karraba tsohon abokin aikinmu babban yayan yayanmu ma'aikacin sashen hausa daya daga cikin ma'aikatan daɗaɗɗun haka ma'aikatan sashen hausa na murya amurka alhaji kabiru fayyato allah ya ji kansa allah ya ya huta allah ya ba iyali da dangi duka jimirin wannan rashi allah kuma ya kyautata ƙarshen mu duka ta da Usman baba mahaifi na ban manta yanzu a madadin baba ya makeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar niger. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya